editin na status ya dora a facebook dinsa yadda za ka yi na status na facebook da yawa wasu kawai iyakacin su zo su dora hoto ne ko bidiyo amma ba su san hanyoyin da za su bi su zo su yi editin ba na assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa kuma da sani suna na Mustafa Abdullahi yan uwa haka zalaka yau na kawo na zo muku da darasi a yadda mutum zai dora editing zai editing na status ya dora a facebook dinsa yadda za ka editing na status na facebook da yawa wasu kawai iyakacin su zo su dora foto ne ko bidiyo amma ba san hanyoyin da za su bi su su yi editing ba na facebook sannan har hanyar da za ka ga editing din status din mutum idan kana so ka je ka yi da loading din shi za mu nuna maku a cikin wannan bidiyo kan cewa mu dan uwa ka zo ka wani subscribe a mustafa TV dan uwa kai like kai share bari mu je wannan bidiyon da mu fara aiki akan wannan bidiyon namu da farko sai ka je ka nemi Facebook ka idan ka je kamar shiga Facebook ɗinka shine bari mu nuna muku irin editing inda tukunni zamu yi muku yanzu zamu nuna muku editing in kalan wanda zamu wanda zamu nuna muku tukunna kuma bari in shiga gallery na akwai kwanan nan wani editing da ne cikin kwanakin nan kuma kamar wannan bidiyon haka da na iricin a facebook a shi yanyi ku play din shi sai ka je ka koma a facebook ɗinka ka zo kamar haka kunga idan ka zo facebook shine wannan inda ake art to story yadda za ka yi abin nan idan ka zo ya nuna ga fuska kamar haka ya nuna ga fuska kamar haka shine za ka je inda aka rubuta music din nan gashi kuna gani nan in za ka rubutu za ka yi gashi nan inda za ka rubutu wannan music din nan sai ka shiga nan ka tausa a nan gudun kana to a yau za ka nuna ka select search music sai ka je ka search wannan music din da ke yanzu da ke na music search music sosai a san sunan music in zaba wanda nake so to yanzu gashi shi ga wannan music shi na zaɓa amin dama a musu breaker shi na zaba to zan shi na zaɓe shi sai ka zo

yana processing haka shi na gama processing ya kammala idan ya kammala kamar haka wanga gashi sai ka je instrument din wayanka kwanan baya na koya wani yadda mutum zai ciro status a facebook sai ka je ka yi searching a bidiyo kan mu na channel din mu ka yi searching a bidiyo channel din mu sai ka je ka nemo yadda yadda muka ce za a yi downloading status na Facebook